Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A sai da ce duniya ana ta wani ana To gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙar daga wajen ashiru lawar wanda daga can ƙaramin hukumar Gusau jihar Zamfara. To. Ya ce menene amfanin shisha da kuma lofi da mutane ke sha? da mu wai ana cewa suna magani to shin idan haka ne maganin me suke a jikin ɗan adam kuma meye bambancin su da sigari da masana suka tabbatar tana illa ga jikin bil'adama To likita ka ji tambayar tasa ko? Eh na ji tambayar tasa hajiya amma ina so mallam Hashiru dan bana yar mana hakuri zan bin zan yi bincike akan wannan shishi din ga abin da ke cikin sa da komai da komai don ban san wannan sosai ba. Eh dan Laraba aka daga san fi. <laughs> Sai yi bincike hajiya. To to Allah ya sa a dace. Amin amin. To shi kuma Malam Adamu Sabi Wangara a can Gezawa Kano ya ce me ke kawo kora ne ringworm. To abin da ke kawo kora kin san a su iyon kwaya halitta ake kiran su fungus ko fanja da turanci eh. to waɗannan suke shiga jikin ɗan adam eh, ko eh, musamman kamar a kai da sauransu suke kawo wannan shi wannan ciwon hajiya kora ba galibi a kafa ba ne yafi yawanci akwai akwai wanda ake a kafar kora wanda ake waɗansu na kiran a kushi da sauransu akwai na kafa akwai kuma na kai eh wanda ake kiran shi dandruff da turanci to duk eh, duk wannan ne yake eh, jawo abin da da yake kawo su shi na, na kafa din abin da ya kamata a yi akwai mai da ake bayar musamman wanda za ka iya kuma ya kamata mutum in ya alola ko ya wanke kafarsa ya tabbatar ya ya busar da kafar musamman tsakanin um, um, um, abin nan tsakanin yatsa da yatsa yatsa kafar ya duk da tabbatar da sun bushe sosai to domin rashin damshi ke kawo su sosai kuma da taka waɗansu wurare a ƙasa haka yakan kawo wannan akwai wasu mutanen da yakan yi tsananin da fa zaka ga kamar yatsa za ta tsinke eh wani za ga abin dun eh, wurin da damshi sosai kamar da shi yasa ake so musamman ka bar wannan wurin ya bushe sosai rinka shan iska sosai to kuma in wannan ya faru dole a rinka sa mai din nan akwai mai musamman da ake sawa da mai da wani irin hoda to shi hodan ne yakan rage damshin wurin ne sosai To ana iya warkarwa kwata-kwata? Ko aka samu aka samu magani yana warkar da shi kwar gabaki daya haji ana warkar da shi. To. Eh don waɗansu abin da ake yi wanda aka sa hodin nan ko in kana son safa ne sai a sa hodar a kafan in za ka rufe ta amma ya kamata ka tabbatar kafar ta bushe. To a takaice dai mutum ma zai yi daina sa rufaffen takalmi kenan. Eh inda kana shi ka rinka Eh, kaman slippers haka wanda zai dan sha iska kaɗan amma in dai wannan ya so tsanani dole ka je wani likita a baka wannan mai din ko da hodar ka sa a kanwa to Allah ya eh. sauke amin amin to na kan shi ana shi ma ana iya warkarwa eh shi ma kan akan akwai wani abu mai kaman sabulu ruwa ruwa kaman sabulu wanda ake sawa to aka sa ana wankewa za ka yi amfani da shi kamar sau biyu sau uku a mako yakan ɗauki kamar mako wata biyu zuwa uku a warkar akan yakan warkar da shi hajiya idan mutum ya haske gashin shi kwata kwata hakan zai taimaka aski gashin bai cika taimaka amma wannan shi ruwan shamfu din mai kamar sabulu eh. wanda ake so na magani din ya ga amfani to eh to shi kuma malam ali abdullahi doron baga ya ce yana son bayani ne akan zabiya albino halitta ce ko cuta ce ma'ana a likitance zamani ana iya wa zabiya albino magani fatarsa ta dawo daidai to albino wannan halitta ne yadda Allah ya halitte su ne amma akwai wani abu da ake kira chromosome ko jins. Eh. din kamar yadda Allah bayan halitta <laughs> ke bayan halitta yadda ta haɗu to waɗannan yadda ta haɗu kin san kamar fatar namu wani eh. abu da ake kiran shi melanin shi ke sa fatar bakin mutum yake yadda kalar da yake da ita to eh to domin wani lili wannan in aka in za a haife su shi wannan kwayan halittar da ke sa jikin yayi kalan da yake ba su da shi to to shi yasa to sai ka da da za a yi kuma ba wani magani da za a ba wani magani wannan yadda aka halice su kenan yadda yadda yarayen su yadda za su yadda suke kenan to amma wasu zabiyan zaka gan su ko idanuwansu ma haka kaman ba su iya budewa duk eh, wani ne to kin san ko a idan namu akwai wannan shi wannan abin da ke kamar shi wannan kwayan halittar da ke sa jikin mu to shi ma yana cikin ido yana kare ido to su ba su da shi ma idan sai ga idon su wani lokacin don sai su sa wani irin madubi kafin ma in ba haka ba zai hasken oh, wato hasken rana zai idan nasu eh shi yasa dole shi yasa wani lokaci ake son su tsaya a cikin daki ko wani abu akwai wani lokaci kaman eh, kaman nan kasashen inda aka samu kan yara bakakin yara da suke da wannan akwai wani irin mai da ake sa wanda ke kare jikin mutum kaman da da tsananin rana wato eh, sai su yi ta shafa eh, sai su yi ta shafa amma wannan ikon Allah ne bayan da za a yi halitta ce to Allah halitta ne yadda za bayan da za a yi to Allah ya ke. amin amin to sai kuma Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu daga can jihar Yobe. To. Ya ce me ke kawo furfura ne a jikin matashi musamman wanda shekarunsa ba su kai lokacin da ya kamata ya furfurar ba. To a waɗansu kuma wannan shi ma kamar mm. waɗansu halitta ne waɗansu ba suna gada wani za kamar iyayensu kakanninsu sun soma funfura suna matasa Eh to waɗannan wannan ikon Allah ne shi ma. Ba abin da mutum zai. Ba abin da za a sai dai irin inda irin abin da za a shi ne kin san wani irin kamar kala da ake sa a gashi ko. <laughs> Ko irin man da ake sai eh, da wannan. Man da a gashi ya canza kalar gashi amma iyaka abin da za su yi kenan. To amma wannan kuma ai sai ka dinga yi akai akai. Eh dole sai ka dinga yi amma wannan shi kuma ikon Allah ne bayan da za su yi. Eh. To ina fatan <laughs> malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da aka yi a saboda haka amma ma yana kusa da mai farfa fura ne to ba abin da za a yi. Eh ba abin da za a yi. Mhm. To Malam Aminu Adamu Malam Madori can jihar Jigawa. To. Ya ce wa me yake sa hancin mutum yake zafi ne. To abin da ke sa hancin mutum ya ta zafi kamar wani lokaci kamar iska ko wani lokaci yakan bushe da yawa. to in ya bushe da yawa din rashin damshi da wannan yakan sa hancin mutum rinka zafi da yawa wani lokaci ko kuma sai ga yana kaikayi yana kamar yana ciwo ma to Eh. a saboda haka kawai zai je gun likita ne ya mishi bayani eh in ya je wani likita ya mishi bayani wancan aka ƙara damshi a wani abin da ake fetsa a cikin hancin wannan yakan ƙara yakan yakan yakan ƙara damshi cikin hancin to kuma wani lokaci ya kamata je wani likitocin da suke gwanance da wani irin wani lokaci akwai wasu abubuwa da mai kamata kila suna cikin hancin wanda ke sa shi yake iska da sauransu ba ta shiga yadda ya kamata To in ba an duba ba za a sani. In ba an duba ba za a gane domin akwai wasu mutane kin san yadda muke shakan iska akwai inda yake zuwa ga baki da akwai wasu wasu mutane yadda hancin nake kuma ya dan goce kaɗan. To iskan bai shiga yadda kin san ma in iska yana shiga yakan ƙara damsar da wurin yakan da ruwan ruwan da ke hancin da saura biyu yakan ƙara damshi to wanne canza duk ne na kawo irin wannan lalurar amma idan ya je za a iya ba da magani eh ana iya ba magani wani lokacin ya tsanani ma ana iya dan aiki a dan gyara shi to Allah ya sauke amin amin malamin ya sake wata tambaya to wai yace da gaske ne amfani da gishiri yana jawo ciwon hawan jini In dai kana ciwon ba wai na kawo ba in inda kana ciwon jini hawan jini bai kamata ka rinka shan jikiri da yawa ba hajiya to domin yakan ƙara tsananin sa eh, hmm. domin abin da ke faruwa shi in kana shan gishirin nan da yawa yakan sa ka rinka ruwa a jikinka da yawa sai kuma ƙara hawan jinin To a saboda eh. haka dai ma a takaice dai cin gishiri ma da yawa ba amfani kenan eh, cin gishiri ma da yawa ba shi amfani a cika kalilan yana dan taimaka a jikin aikin dan adam amma bai kamata ka ci gishiri da yawa kadan ya fi amfani. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To sai kuma wannan wasiƙa ta haɗin gwiwa. To. Sadiq da Fatima a Malam Garba a can gashiwa To. Wai me ke kawo ƙurarrajin zafi ne ga yara jarirai musamman a lokacin zafi? eto eh yawanci wannan kurajen da suke fitowa eh domin jafi kuma yadda jikinsu bai saba da shi ba shi ke kawo nan kurajen hajiya to eh to amma ai yanzu akwai wadansu abubuwa da ake dan shafa yakan warkar da shi a yanzu akwai magunguna da yake warkar da shi kuma akwai dan irin hodoji da ake basu wanda ake dan sa a jikin nasu yakan rage wannan tsanin shi kuma ya warkar da shi to rage sa ma yaro sutura zai taimaka eh inda ya kamata ya rinka samun iska sosai to eh yakan taimaka kwarai ka sa mai matsatsen kaya eh ka sa matsatsen kaya da zai ta zufa eh, ko kuma kaya da yawa to eh. to ita kuma Bilkisu Muhammad a can ta fawa balewa to su ma dai ta haɗin gwiwa ce da Zakiya Abdullahi Ango Huntuwa to suka ce wai da yawan mata a ƙasar Hausa da zaran cikinsu ya shiga wata bakwai zuwa takwas sai su fara neman maganin zaƙi na gargajiya shin a likitance akwai wani zaƙi ne na musamman da ake bukata mace mai ciki ta zubar kafin ta haihu? a likitanci ba wani maganin zaki da ya kamata a hajiya to yawa an camfa ne ko <laughs> eh camfa ne kamar nan akan ce kamar nan wani lokaci ga ce waɗansu mata suna ciki suna son sha wannan abin kaza sha wannan abin kaza duk wannan kamar camfi ne to eh. ba ba saboda haka a daina kawai eh a daina <laughs> to kar ma a je garin neman shan wani maganin zaki a je a ma jariri eh, eh wani wani ayi wani barna eh. Ah, ah. eh bai kamata a rinka sha da yawa amma dai wannan a likitance ba shi da ne abin nan. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. Lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Da talata. Jummaya Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.